salaha salaha aikin kan nan ina masifan son ki salaha ina kaunar ki ina son ki so kwando cikin kwando ina bala'in kaunar ki kin ganni nan in ina bacci sai dai in dinga mafarkin ki ruwa wannan na dauka fa cikin kofi zan sha sai dai in ga wai ki salaha ina bala'in son ki salaha kai duk nan ba wanda yake son ki sama da ni kin ganni kai kaunanki a nan ina yake nan kalbi na salaha ina mala'in san ki salaha ina masifan san ki salaha to dan da ka taka ji to eh. ba ni kake so to wai ka jin gaya maka eh. kwata wata baka zo da salon da zan ce ina son ka ba a ni din kai baka samu labarin duk wanda zo ce yana so na ba sai ya zama dan fim ba a dan fim dai insha Allah turka shi a to ai wannan mai sauki ne salaha ai in dai fim kike so dan fim kike so to ni kwana na miki alƙawari sai na fi aminta bacin zuki wanda tun yana ƙarami yake da masoya ha'i kawo yanzu da girman shi saboda tsabagen zama dan fim din shi yana da masoya to ni sai na fi aminta waccan kuma sai na nuna miki cewa ni zan fi aminta farin jini to bari ka je in dai baka zama dan fim ba maganar ka kamar kasar da aka zuba ma ruwan da ta bushe ne a wajena kasan da aka zuba ruwa eh. ko a kokin gaba a ga ruwan nan masalaha ba ka gani a ba za a gan ba ka gani to ni kaga tafiya ta nan in kana son mu yi soyayya da kai ka zama dan fi in ko ka son mu yi soyayya da kai to ka kara gaba sai an jima kai hanya zan bi sali hannan kuwa ai sai na san da zan yi zama dan fi sala sai na ba mun da bucin sala ha sai na ba mun da bucin ai Allah mun da bucin ka tuti na sala an ke mai rijiya wai kai bayan ta kara zuwa waje na waje ka zama dan fim ba a ko ta da galin kisala ai na da wani darakta darakta daraktoci kenan dan Allah wani darata wani gaba ɗaya Najeriya ba iri daraktan daratoci din Najeriya ba iri eh? <laughs> to ya ya rubuta wani labari a eh, kai na eh. muruci kan dutse <laughs> to ya ga fim ɗin gaba ɗaya ta ina za a hako dutsen ne ya ga ina za a samu murucin nan sai da ka ba ya ce mun ya ga hankali na ya tashi na ce mu akan dutse sai na zan samu shi sai ya ce mu to kwatar da hankali na akwai wani fim da zai fito da shi ni ne abtan tanta baragata to tanta baragata kuma <laughs> wallahi ka ni na abda <laughs> ka ce za mu aure ke da ni da kai dole su dole su Allah mi soyayya mi aure gaskiya ne eh, to ai ni ne abda eh. kai ba ho eh, kace kai ne abda ni ne abda Allah ka ce za ka yi kyau kenan kai ma ah. za ka yi suna ta ai sala zama gaskiya ne wannan to amma fa yanzu maganan gaskiya in baka zama faɗan fim ba ka zama superstar na ka ƙara zuwa waje na gaskiya eh? to wai in zama ma superstar ina laifin ma sufan eh, sai sai sai alinu star ai ko da ke kuma zan iya zuwa in fa alinu kai ka san wannan gaba ɗaya gaba ɗaya ne ake kallo a duniya ake a ah, to ai kun Allah na ce ai eh. mai ya ɗafin kan mata jini ta ce ba ta so Salamu alaikum. Ina wuni darakta. Na miya dau. Na miya dau. Ya mun lafiya? Na miya dau. Ya aiki? Na miya dau. me yake cewa ne? Ya ce lafiya lau. O oh, lafiya lau. Eh, to to ya yake yawa. Eh. Ai kai ka gaya mi abin da ya kawo ni ko? Darabta. Na'am. Wannan ne ke so ya zama dan fim. Shine na ce mai akwai darabta namu. Eh ni dan fim nake so in zama. Kana ji? Akwai yarinyar da na gani ina so. Ita ta ce dole sai dan fim take so. To ni ka gani nan da uwar kuɗi na. A da kuɗi na a gindi na kaga ina da fili. Ina da gonakai. Ina da shanaye. Duk zan tarka taso in je in sai da su. in zo in sa a harkar nan dan dai ni in zama yan fimin aure yarinyar nan dan ka ganni nan kai ba ban aure yarinyar nan ba to dan iya hauka cewa dan ni kaf garin nan ba ba wanda ba wanda nake so naje ta kwanta min are irin ta to saboda haka sai an an kama Turkan shi kai me yace ya ce an gama yawa ka kai tuna a duniya kowa ya danka yace za ka ce gaskiya za ka yi suna oh. ina man bin wanda ya doda kudin da ai ya bi daunin duna ya ce shi dama fim wanda ya zo da kuɗin shi ai ya fi saurin suna a da uwa kuɗi na kam gaskiya ba in tsabi a nunu nuna in kan kamar uban ƙirni nuna sai ka fi anilu husaina sai ka fi gambo uban tani suna a ni aninu ma kaɗai in fi suna yawwa ni aninu kaɗai nake so in fi suna da'ayin banin da ai wani fim Eh ya ce ya ce za a yi wani fim to manin ɗin na ne ka in ɗin na labarin da da'ayin ya ce mene ya ce zai kalle ka ya ga wani labari za a yi <laughs> yanzu yanzu a nan guri ai darakta ya wuce haka to ko wani tuɓe na darakta oh eh, eh. to ɗan mm, ɗin mai nuna maniƙahi ya ce za a fim mai suna marigayi ah haba darakta haba darakta ya daga fara fim kuma an kawo miliyan uku in zuba a fim kuma ce za a kashe ni darakta ne dan badanwa wanda duka gade ka da ka gade dun yace yace kai banza ne Za ka zama fatalwa wa'inda suka kashe ka za ka kashe su a da kudin nawa kuma sai a kashe ni kuma a ce kuma zama fatalwa ye dai dau da dau daya ma ya ce fim din zai yi kyau za a tausaya ma kuma za kai suna sosai to yanzu abin da za a yi darakta akwai filaye da gonakai yanzu ba zan taba su ba tukunnan akwai shanuna za su kai na miliyan uku su zan je in sai da su kana ji idan na sai su to zan kawo ma naira miliyan biyu a fara harkar nan da su su kuma miliyan ɗayan zan aje su idan miliyan biyu din suka ƙare sai a ɗauko su a ƙara sa harkar ko ya ka gani miliyan uku ya ce ya ce miliyan uku eh miliyan uku ko sun yi kaɗan ne darakta eh? ya ce a'a ai daman ɗin wanda ya ɗoda kuɗin shi ne na duna a duniya shi dama fim wanda eh. ya zo da kuɗin shi shi zai suna a duniya yawa haka ne zama ka kwantar da ka, za ka yi su ai na ah, hankali na zai kwanta ban samu salaha ba ai ni in fara harkar nan ni in samu salaha shine ni har kwanci hankali na dan Allah ka zo da miliyan uku na ya ce dan Allah ka zo da miliyan uku ya ce ya ce dan Allah ka taimaki rayuwar shi ka zo da miliyan uku na to ban fahimci kuma in taimaki rayuwa na ba abin da ake wa yan fim din za mun ai ni ma ba na ji labarin ana wasu kan tawaye kan tawaye ba ni ana din da waye yace shi ba kan tawaye dan da an yi dan ɗanan dodi ma dukkan tawaye akwai ƙoƙomi akwai du du me. akwai kan da munen da wani ko ɗono ma wa yake eh kamar naji wannan maganan da ya ce kamar da an yi wasu daraktoci su ne suke kantawaye kamar su kan dubulan ne ko su ka faɗi ba mu wani ano ne ga nubu ne. Yace mene? Kar ka faɗi babu ruwan shi kato ne. A na yi shiru na shiru. Dan Allah ka dinga kawo kuɗin nan kadi. ya ce. dan Allah ka je ka kawo kuɗin nan. kaji eh ka san wani lokaci ina ɗan jin barbaran ka wallahi Wata sai suna dan Allah Allah ka taimake ni ya ce wallahi za ka yi suna dan Allah ka taimake shi ka je ka kawo kuɗin to to mu je ai sai mu je ko darakta za mu je mu kawo kuɗi yawwa darakta yawwa mu ina ina Manungwa, Manungwa, Manungwa, Manungwa, Manungwa, Manungwa, Manungwa, Manungwa, Manungwa, Manungwa,